Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an sha ruwa lafiya. Yau ranar Alhamis 21 ga watan Mayun shekara ta 2020. Sarfil Hashin Gumel ne tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamuku wannan shirin. a cikin shirin za ku cewa mahukunta a babban birnin tarayyar najeriya sun ce bana ba za a yi sallar idi kamar yadda aka saba ba haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan hukuncin kwashe almajirai zuwa garuruwan da suka fito a arewacin najeriya sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga najeriya da kuma tasirin azumin ramadan amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum. A yau Alhamis ma'aikatar kwadago ta Amurka ta ba da rahoton cewa harkokin kasuwanci a ƙasar sun fara farfaɗowa sannan a hankali, amma kuma wasu ƙarin ma'aikata miliyan biyu da dubu ɗari hudu sun nemi tallafin marasa aikin yi a makon da ya gabata. Yayin da annobar cutar corona coronavirus take ci gaba da durkusar da tattalin arziki mafi girma a duniya. A cikin sama da makonni tara yanzu, ma'aikata marasa aikin yi miliyan 38,600 suka nemi tallafin kuɗi kusan ɗaya daga cikin ma'aikata hudu na amurka da suka haura miliyan 164 amma wannan sabon adadin shine mafi kankantar adadi tun lokacin da dubban harkokin kasuwanci suka fara rufewa a tsakiyar watan maris yayin da gwamnonin jihohi suka ba da sanarwar umarnin dole a rufe shagunan sayar da kayayyaki da kamfanoni da kuma wuraren yin taruka ke zuwa yanzu dai gwamnonin jihohi hamsin sun fara sassauta waɗannan dokokin da kuma baiwa wasu harkokin kasuwancin damar sake buɗewa duk da cewa lamura sun sha bamban daga jiha zuwa jiha amma wasu jihohi da dama har yanzu mutane suna ba da tazarar ta akalla mita biyu a tsakaninsu a shaguna kana wasu manyan shaguna sun buƙaci gaba ɗaya ma'aikatansu da kwastomomi su saka kyallar rufe baki da hanci wasu gwamnoni sun takaita yawan adadin mutanen da suke zuwa gidajen abinci da rabin waɗanda suka saba zuwa shugabannin kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki ta ji sabin na duba yuwar shawarar shugaban amurka donald trump na gudanar da taronta kamar yadda suka saba kowa ya hallara watakila a wata mai zuwa yayin da adadin waɗanda suka kamu da coronavirus a duniya ya haura miliyan biyar. Trump ya bayyana ra'ayinsa a ranar Laraba a wani saƙon Twitter inda ya wallafa cewa Amurka tana sake dawowa da ƙarfinta sauran mambobin ma sun fara dawowa daidai Trump ya faɗa. Kuma hakan wata barbar alama ce ta komawa harkoki kamar yadda aka saba. Kakakin gwamnatin Japan ya shahidi shuga ya faɗa yau Alhamis cewa har yanzu suna duba yiwuwar halartar firaminista shinzo abe kana kuma kasashen biyu suna da dangantaka mai karfi firaministan kanada justin trudeau ya ce zancen gudanar da taron na mutum da mutum ko ta yanar gizo zai hada da nazarin matakan kariya da aka dauka da kuma shawarwari da masana suka bayar ofishin shugaban faransa emmanuel macron ya ce a shirye yake halarci taron idan har yanayin lafiyar da ake da shi ya ba da dama yayin da shugabar jamus angela merkel ta ce za ta jira ta ga abin da zai faru labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc gwamnan jihar michigan grinch whitmer ta ce jihar ta za ta ɗauki duk wani mataki na shari'a akan ɗaya daga cikin masu madatsun ruwan da suka fashe a farkon makon nan da ya haifar da ambaliyar ruwa sosai a wasu yankuna da dama an kwashe mazauna sama da gidaje dubu goma a tsakiyar garin midland a ranar laraba yayin da kogin titibawasi ya yi ambaliya sawoyi bayan da madatsar ruwa ta edibil da take a kilomita 32 arewa ta fashe bayan shafa kwanaki ana ruwan sama kamar da bakin kwarya jami'ai sun ce kogin titibawasi ya haura da mita goma a yammacin ranar laraba kafin ya matsa baya daga yankuna da dama gagarumin kwashe jama'ar yana da rikitarwa saboda barazanar covid-19 a yankin duk da yake karamar hukumar midland ta tabbatar da mutane 80 sun kamu da waɗanda suka mutu goma jihar michigan ta ba da rahoton waɗanda aka tabbatar sun kamu mutum dubu hamsin da biyu da ɗari uku da hamsin a jiya laraba kasar bazuwana ta kawo ƙarshen dokar hana zirga-zirga ta kwanaki arba'in da takwas bayan da sannan a hankali ta sassauta dokokin da nufin takaita yaduwar coronavirus a kasar mai arzikin lu'ulu da ke kudancin afirka Dukkan harkokin kasuwanci da makarantu an ba su damar sake budewa a ƙarƙashin ƙa'idojin gwamnati, ciki har da auna yanayin zafin jikin mutane da amfani da ƙyallar rufe baki da hanci da kuma yin amfani da man wanke hannu akai-akai. shugaban kwamitin kula da covid-19 na kasar dr craig masufa ya faɗa a wani taron manema labarai cewa ya danganta da yadda yanayin cutar coronavirus ya kasance to amma a da yaushe akwai zaɓin sake komawa dokar kullan a yanzu haka mutane da suke koma gida na za a killace su na dole na tsawon sati biyu to kuma dokar hana baki 'yan kasashen waje shigowa har yanzu tana nan na ta tabbatar da waɗanda suka kamu da covid-19 mutum 29 da kuma mutuwa ɗaya. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Madalla. Mahukunta a babban birnin tarayyar Najeriya sun ce bana ba za a yi sallar idi kamar yadda aka saba ba a duk shekara saboda kaucewa yaduwar cutar COVID-19. Daga Abuja Hassan mai na kaina ya aiko mana da wannan rahoton. Mahukunta a nan babban birnin tarayya Abuja sun cimma matsaya da masu ruwar tsaki cewar a bana ba za a yi sallar idi a birnin ba kamar yadda kakakin ministan abuja abubakar sani ke mun karin bayani jiya shugabannin addini na kirista da na musulunci sun kawo ziyara wajen mai girma ministan abuja malam muhammad musa bello inda suka gabatar da bukatan ganin an bude wuraren ibada to a bayan tattaunawa mai zurfi da aka yi a inda kuma aka samu bayanai daga wurin kwararrun likitoci wanda suke kula da yaƙi da wannan cuta an samu matsaya inda aka samu kyakkyawan fahimtar juna cewa a yanzu a wannan birni na tarayya ga farko dai an san matsayin ita kungiyar da ke kula da wannan yaƙi na presidential task force sannan kuma kasancewa ga irin matsayin da su a kwararru kan kiwon lafiya suka bayar kan yadda wannan cuta har yanzu ba riga an shawo kanta ba to gabaki daya an yi tufakin cewa lokaci bai yi ba da za a ce an bude wuraren ibada a nan birnin tarayya abuja saboda haka wannan shine matsayin da aka cimma tuni dai su ma kungiyoyin addinin musulunci sun yi na'am da wannan matsaya Ustaz Ibrahim Muhammad Duguri shine shugaban majalisar malamai na babban birnin tarayya. babu shakka tun ba yau ba muna da labarin abubuwan da ita hukumar babban birnin tarayya abuja karkashin mai girma minista malam muhammadu musa bello ta tsara dangane da halin da ake ciki a ƙasa da ma duniya baki daya don haka mu a madadinmu na ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna jama'a ce masu biyayya da kuma da'a kuma mabiyanmu duka ko ina suke suna ba da haɗin kai mazu duk abin da zai kawo zaman lafiya da kuma ci gaban a ƙasa da kuma musamman city abuja baki daya daga cikin misalai shine akwai lokacin da aka ce an dakatar da sallar juma'a babu shakka muna daga cikin na gaba-gaba waɗanda muka ba da haɗin kai dangane da wannan al'amari da gwamnati ta yi to har yanzu ma in muka dubi daraja da kuma falala da kuma matsayin sallar juma'a musulunci yana gaba da sallar idi don haka don an yi bayani dangane da abin da ya shafi dakatar da sallar idi ba za mu yi mamaki ba mu wasu da'a ne kuma za mu ci gaba da yin da'a. amma duk da haka kakakin ministan abujan ya ce tuni an kafa wani kwamiti mai karfin gaske don duba yadda za a fara sassauta yanayin ibada a wuraren ibadu hassan mai kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. A gai da Hassan mai na kaina, kafin mu ci gaba bar mu shakata da wannan faifai. Wale wale shari'a ba. wana ta ɗauke kama karya. Magana gobe ba mu ne ba. Idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ba. Ina mugunta domin ba za ta kai mu gaci ba. Dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba. Tun wata rana. to ba shi ne ba almajiranci a yankin arewacin najeriya da gwamnonin yankin suka yanke hukunci na ci gaba da daukan hankali ga masu ruwa da tsaki wanda hakan ya sa ibrahim abdulaziz ya haɗo mana wannan rahoton na musamman ayi sauraro lafiya wasu almajirai kenan a yau da jihar adamawa yayin da ma ke harama komar da sojojinsu na asali a wani sabon yunkuri da gwamnonin arewa suka ɗauka na magance a kwayar cutar coronavirus mai lakabin covid-19 to sai dai kuma wannan mataki na kwashe almajiran zuwa jiyoyinsu na asali a yankin arewacin najeriya tuni ko ya soma samun suka daga masana da kuma su kungiyoyin fararen hula inda ko suka koka kan yadda ake gudanar da aikin da kuma yadda ma ake cin zarafin waɗannan yara shek haliru maraya wani fitaccen malamin islama ne a najeriya a wani martani da yi ya ko zargi gwamnatocin juyan arewa ne da barin jaki ana dukan teki ga ma dai abinda malamin ke cewa a wani sako da ya fitar wanda ko aka yada a dandalin sada zumunta ta social media. Kula ne al'ummar da take so ta ci gaba sai ta haɗa ilimin addini da ilimin zamani dinnan. Shi yasa ma gwamnatin baya ta Jonathan zan kara maimaitawa ta makarantu 157 domin a haɗa ilimin guda biyu wanda yake so ya taimaki almajirai ya rushe wayancan makarantu ai kamata yi ya ƙara 'yan najeriya ne amma su yi nan wannan jiha ta kore su su yi nan wannan jiha ta kore su su yi nan wannan jiha ta kore su cikin su wani yana ɗauke da sittin wahayin da aka yi wa annabi gaba ɗaya na zuciyarsa a inda aka kejin da aka sa su in ka ba su takardu farare da tawada da alkalami za su rina takardun da shi ƙur'ani domin shi mugu koyaushe abin shi ba ɗaya ba ne kamar korona nan tuni ba an yi wata korona ba ta ci mutane ba wata korona ta ci rauna wanda suna da rawani korona ta zo ta cinye rawanin akwai korona ta cinye rumfuna akwai korona ta cinye ma'aikatu yanzu ga korona almajiri take ci so din da ka bullo suna na korona watan disamban shekara da goma sha biyar ba corona a ɗaya daga cikin manyan garuruwan najeriya ba a nan arewa ta cinye akalla wanda corona ita ta faɗi cewa ta binne mutum ɗari da arba'in 347 amma farkon wannan wata na mayun ne gwamnan jihar kaduna malam nasir yan rufayi ya bayyana kawo ƙarshen almajiranci a jihar inda ya ce tuni ya samu nasarar mai da almajirai sama da dubu talatin zuwa juyoyinsu na asali to wai koya a kungiyar kare haƙƙin bani adama irin su amnesty support group ke ma kallon matakin mai da almajiran malam musa jika na kuwa cikin shugabannin kungiyar ta amnesty support group a najeriya ya bayyana yadda masu iya kallon wannan lamari a yanzu. To, mu wannan kalubale da ya faru ga, ga, ga yara almajirai su ne kamar abin da ya shafi yara masu zuwa makarantar allo domin karatun Kur'ani. Mu muna kallon cewa gwamnonin Arewa su ne suka yi wannan kuskure domin bai kamata su zauna su yanke hukunci su ya su su ce sun yanke hukuncin kowane jiha kowane malami ko kuma kowane gwamnati na kowane jiha za ta mai da almajiran da suke jihohinta jihohinsu ba na asali wanda yake kuma kaga a shari'ance ma an ce kada ka shiga garin da ake da annoba sannan shi kuma na ciki kada ya fita daga garin da ake annoba su kaga anan ga baki ɗayansu idanunsu ya rufe sannan kuma kwakwalwarsu kuma ta kulle amma mu abun da muke kallo wanda ya kamata a yi domin a inganta waɗannan makarantu wajibi ne a gwamnati ta shigo cikin al'amarin sannan su ma iyayen yara su ma su shigo cikin al'amarin saboda mu abin da muke kallo a nan gun kamar yara waɗanda yake ba su fi shekara hudu zuwa shekara biyar ba a tura su wani gari wanda yake kuma garin kuma mai nisa ne ba su da mataimaki ba su da wanda zai agaza masu mu muna kallon wannan kuskure ne to amma idan gwamnati tana so ta inganta abun kowane jiha ya kamata a yi wani makarantar tsangaya wanda za a rika kula da waɗannan yara masu karatun alkur'ani na sanin addinin su ina gani idan aka yi haka to za a samu saukin al'amura saboda mutane suna kokawa gwamnatocin suna kokawa a kan yawace yawace na yin bara da su yaran suke yi wannan shine ainihin makasudin abin da ya jawo gwamnatocin arewacin najeriya suke ganin cewa waɗannan almajirai ya kamata a kwashe su su koma kuma jihohinsu sannan kuma kiran da zan yi ga su iyaye maza wannan ƙalubale ne a gare mu wanda ke ya kamata lalle mu rike ‘ya'yayenmu mu rike haƙoƙinsu wanda Allah ya ɗora mana har sai sun kai ga balaga tukunna idan kuma ya kama dole za a tura yaro makaranta na allo irin wannan to a tabbatar da ya mallaki hankalinsa tukunna sannan ya je wannan makaranta ya koyi karatu na abin da ya shafi addini ni ina gani za a samu sauƙin al'amura amma muhimmin abu shine gwamnatocin jihohi su kafa wasu makarantu na tsangaya daban kamar yadda aka yi makarantar firamare da kuma makarantar sakandare. to sai dai koyan da wasu ke suka hukumomin waɗannan jihohi sun bayyana dalilansu na ɗaukar wannan matakin musamman ma a wannan lokaci dr aliyu tilde wani masani ne kuma kwamishinan ilimi a jihar bauchi ya bayyana bambancin da ke akwai. To da farko dai ina son mutane su gane cewa eh, waɗannan matakai da aka ɗauka bai shafi karatun allo ba domin karatun allo daban bara daban. Munan da yawanmu dukan mun yi karatun allo amma kuma muna zaune a gidajen iyayenmu har ma kuma muna samu mu je mu yi karatun boko da safe sannan bayan magariba kuma a gidan yayan mu yi na littattafan addini da yamma muna zuwa makaranta allo daga azahar har rana ta faɗi muna makaranta allo da haka a ɗaukacin arewa ba wanda ya ce zai hana makarantar allo ko kuma karatun allo karatun allo na nan insha Allahu har abada abadin sai dai ma a kara ƙarfafa shi amma abin da ake so shine iyaye su daina rabuwa da 'ya'yansu suna tura su guraren da za su je sai sun yi bara sannan su ci abinci 'ya'ya ƙanana waɗanda ba su mallaki hankalin kansu ba suna shiga cikin haɗurra daban-daban musamman a cikin manyan birane an sha kokawa a kan wannan gwamnatoci sun sha kokawa a kai marubuta sun sha kokawa a kai wanda suke gidajen rediyo sun sha kokawa a kai malamai daban-daban sun sha kokawa a kai wannan idan aka hana almajirci ba wai an hana karatun allo ba ne bara aka hana har yau har gobe malami yana iya zama malamin allo yana iya zama a inda yake ‘ya'yan wannan garin su zo wajensa su yi karatun allo su koma gidajensu su je su kwana su ci abinci a gidajen iyayensu su tarbiyyantu da tarbiyyar gidansu ba abin da ya kai wannan kyau so don haka wannan shiri wanda gwamnonin arewa suka fito da shi wanda akasarinsu suke kokarin su aiwatar shiri ne na tabbatar da cewa kowane yaro an mai da shi gaban mahaifinsa ya je ya ci gaba da karatun allo a garinsu iyakar magana kenan to kuma ya zo a wannan lokaci da ake da wannan cuta ta coronavirus sai aka ga ya kamata ma cikin gaggawa yaran nan kowa a mai da shi gida saboda idan ba haka ba yawon yaran nan zai kawo matsala wa kansu yaran da kuma sauran al'umma suna kwana a cikin cunkoso a cikin ɗakuna sannan da safe ko kuma da rana ko kuma da yamma za su fita su je su yi baran abin da za su ci idan yaro guda ya ɗauko cutar nan a cikinsu ya zo eh, nan inda suke kwana a makaranta to nan da nan zai yaɗa wa sauran yara kafin a ce sati guda su kuma idan suka fita garin bara za su yada wa sauran gari gaba ɗaya don haka kamar yadda aka rufe makarantun boko da yadda aka rufe makarantun islamiyya to dole kuma a rufe makarantun allo kansu saboda suna tattara mutane kai sallan juma'a ma an rufe an ce ba za a yi ba so domin haka makarantun allon su ma aka ce to waɗanda suke almajirci malamai su yi sauri su mayar da yaran nan garuruwansu tunda idan ba su mayar da su ba to ba su da abincin da za su ciyar da su idan suka zaunar da su a gu ɗaya tunda ba za a yi yawo ba gida-gida to ina malam yake da abincin da zai ciyar da almajirai so dole ya mayar yadda su garuruwansu aka ce to idan kuma ba yi da kuɗin mota to ya kai su ga hukuma ta lokal government ko kuma ga ma'aikatar ilimi ta, ta su su za su ɗauki nauyin mayar da wannan yaro gidan mahaifinsa za su ɗauki bas su saka shi a ciki a mayar da shi wajen hakimin garinsu ko kuma a mayar da shi wajen mai garinsu babu adalcin da ya fi wannan musamman a cikin wannan lokaci da ake da wannan cuta. Koma da menene dai yanzu ko lokaci ne ma ke iya tabbatar da irin matakan da kuma za a ɗauka nan gaba bayan wannan cuta ta coronavirus. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola, a Najeriya. To Madalla a gaida Abdulaziz. Yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. asalamu alaikum mai saurari shirin takaitattun labaran wasannin wannan mako ya gayyato muku Alhaji Sani Amir Toro tsohon sakataren hukumar wasannin Najeriya domin yin fashin baki don dangane da kuɗin da hukumar wasanni ta duniya ta baiwa hukumar wasannin kwallon ƙafa na Najeriya dalar amurka dubu biyar da kuma batun masu horar da club din kwallon kafa na super eagles da kuma na mata wato falcons ga yadda ta kasance hirar tamu tabbas dama fifa in ta bada kudi ta kan da ka'idodinta abun ba najeriya ne ka bayar ba wai an bayar wa kungiyan kawai kungiya ba sunan najeriya ne najeriya nan kuma ya kamata akwai gwamnatin tarayya ya kamata da shugaban kasa ofishinsa lalle su sa ido a tabbatar an nuna duk dalla-dalla yadda za a kashe wannan kuɗi ba kawai a bar hukumar wasan kwallon kafa ta yi abin da ta ga dama ba dole su ma a bar clubs dole a ba su an yana magana ne na coronavirus ana magana ne cewa a wannan halin da ake ciki ba a yin kwallo kwallo ta samu matsala kamar yadda sauran fanni-fanni ah, ah, suka samu matsala ni ina magana ne cewa lalle shugaban kasar najeriya ya sa ido a bashi dalla-dalla ga yadda za a kashe magana ta accountability ba tabbatar cewa karshen abun mutanen najeriya sun amfana ɗan kwallon najeriya sun amfana club club sun amfana to bauchi kuma da take daga ɗaya daga ciki to abu zai kyau cewa dama tun da wannan ginin tun lokacin da shi aminu mai gari ya sa aka fifa ta zo ta yi mana nan ai ba a yin aiki ba amfani da shi wurin ya lalace yanzu da su hukumar kwallon kafa ta ce za su rasu lura da shi a gyara to alhamdulillah muna munna cewa wannan abu za a gyara kuma ya kasance an yi amfani da shi amma dai gwamnatin tarayya ta sa ido ta san kowane kwabo daya da aka kashe ta san da shi har yanzu ba gama yin tukama bakin zare dangane da kocin najeriya ko da yake ana cewa ya amince da wannan tayin da aka yi masa to ku ya kuke ganin wannan kongobakon baya da ake samu <laughs> wani abun mamaki ne ma a ce bature ya yadda da duk ka'idodin nan da aka saka mashi zai samu albashinsa a naira eh? zai samu allowance ɗinsa a naira in da duk a Najeriya sai dai in an fita waje alal misali waje wannan ne za a bashi a dola kuma ya kasance ya yadda da duk bai sai wani magana ba eh dole sai ya nemi izini kaga wato ya nuna cewa in banda Najeriya ba yanda zai je a karbe shi wannan shine babban magana a gaida Abdulwahab Muhammad to yanzu kuma ga wannan sakon Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni sunana mun taƙa Malam Umaru wanda nake da magaram a jamhuriyar Nijar. Wato ni dai matashi ne kuma a yanda nake da gaskiya azumin sama-sama ne muke amma fa yanzu watan azumin nan da ya kama mun kama azumi muna yin shi da kyau da kyau to shi mai azumi da ba a rasa dan wasu abubuwa kamar yanayi da ya tarro mu a yanzu wannan ma amma duk da haka dai muna kokari kuma ana azumin kuma azumin wannan shine mafita in mutum yana yin shi azumi ba na kowa bane Allah da kanshi ce nashi ne li azumi ce nawa ne ba na kowa bane ba aiko ba kowane annabi aka ce wannan ga ladan azumi yanda za ka ga al'umma a'a Allah ya ce ni ne zan ba da lada nawa da kaina don haka mu matasa mu kama addini da kyau kadda mu sake in azumi huce mu ika salloli kamar su tarakus salat ko kuma a irin azumi ko sai shekara ta ya tukun zami sallah sai shekara ta in ta huce shikenan babu azumi babu sallah to wanda mu mun kama azumi litinin da alhamis insha Allah rabbi bin ma bari za mu kama da kyau insha Allah rabbi in dai da ranmu da lahiya bin ma fasawa insha Allah rabbi kuma Allah taimaki sauran baya su ma su dage su yi ta ibada ka su fasa to Allah ya samu dace da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice A yau Alhamis ma'aikatar kwadago ta Amurka ta ba da rahoton cewa harkokin kasuwanci a ƙasar sun fara farfaduwa sannan a hankali, amma kuma wasu ƙarin ma'aikata miliyan biyu da dubu ɗari hudu sun nemi tallafin marasa aikin yi a makon da ya gabata, yayin da annobar cutar coronavirus take ci gaba da durƙusar da tattalin arziki mafi girma a duniya. A cikin sama da makonni tara yanzu, ma'aikata marasa aikin yi miliyan 38,600 suka nemi tallafin kuɗi kusan ɗaya daga cikin ma'aikata hudu na amurka da suka haura miliyan 164 shugabannin kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki ta ji sabin na duba yuwar shawarar shugaban amurka donald trump na gudanar da taronta kamar yadda suka saba kowa ya hallara watakila a wata mai zuwa yayin da adadin waɗanda suka kamu da coronavirus a duniya ya haura miliyan biyar. Trump ya bayyana ra'ayinsa a ranar Laraba a wani sakon Twitter inda ya wallafa cewa Amurka tana sake dawowa da karfinta sauran mambobin ma sun fara dawowa daidai. Gwamnan jihar Michigan Grinch Whitmer ta ce jihar ta za ta ɗauki duk wani mataki na shari'a akan ɗaya daga cikin masu madatsun ruwan da suka fashe a farkon makon nan da ya haifar da ambaliyar ruwa sosai a wasu yankuna da dama. An kwashe mazauna sama da gidaje dubu goma a tsakiyar garin Midland a ranar Laraba yayin da kogin titibawasi ya yi ambaliya sawoyi bayan da madatsar ruwa ta edebil da take a kilomita 32 arewa ta fashe bayan shafa kwanaki ana ruwan sama kamar da bakin kwarya a jiya laraba kasar bazuwana ta kawo ƙarshen dokar hana zirga-zirga ta kwanaki 48 bayan da sannan a hankali ta sassauta dokokin da nufin takaita yaduwar coronavirus a kasar mai arzikin lu'ulu da ke kudancin afirka Dukkan harkokin kasuwanci da makarantu an ba su damar sake budewa a ƙarƙashin ka'idojin gwamnati, ciki har da auna yanayin zafin jikin mutane da amfani da ƙyallar rufe baki da hanci da kuma yin amfani da man wanke hannu akai-akai. To masu raro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin muhammad hafiz baban da ya na gabatar da shirin da kuma julie levis gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumel daga nan birnin washington dc da na ha'ana kuma shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya salamu alaikum